Tun a washegarin juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 ne kasar Faransa ta rufe ofishin jakadancinta da ke birnin Yamai bayan da wasu masu zanga-zangar goyon bayan sojojin da suka hamɓarar da shugaba Muhammad Bazoum suka afkawa ofishin jakadancin Faransar da nufin yin turda abin da suka kira shishigin da take yi wa al'amuran cikin gidan Nishar a ƙoƙarinta na ci gaba da yi wa ƙasar mulkin mallaka. to sai dai makonni uku bayan faruwar wannan al'amari ɗaruruwan ɗaliban da suka samu gurbin karatu a jami'o'in faransar sun faɗa halin damuwa sakamakon rashin samun takardar biza kamar yadda shugaban kungiyar 'yan nishar mazauna faransa adam umaru ya bayyana a hirarmu da shi ta waya yanzu zaman da aka ciki ɗalibi wajen ɗari hudu da hamsin ba su san me aka cike ba su da labarin komi kuma nan da mako biyu nan ana koma karatu to ba su san kaka ake ciki ba to shine yanzu muke ta kokowa mu mazamnan nan Horanshi mu kama musu daga nan Horanshi ko daga can ambasar din Horanshi can Nijar su ba da amsa su gaya ma yaran kaka ake ciki saboda yaran su san bisa ni suke ciki ko saboda kuma nan jami'oyin university university da ake jiran an mu kuma in mutum ya zo da leta ba su yarda kwa. Kungiyar ɗalibai ta ƙasa wato ESN a cewar kakakinta Mulul Efred Alasan na bin diddigin wannan al'amari don samar da mafita ga makomar waɗannan ɗaruruwan ɗalibai da ke cikin halin ƙila wakala sanadiyar tsamin dangantakar Faransa da Nijar. Mun tambaya ta bakin su wannan wakilan namu na makaranta Nijar wanda a can ƙasar Faransa da Turai mun ce musu su tambaya wajen eh, lakulolin da suka rike sunayensu dan ba su dan dama na lokaci zuwa gaba kaɗan wanda zai sa su ƙara shishire takardunsu da biye insu da duka eh, al'amura na harkokin tahiyar su. Yawa a nan gida ba ku tantubi hukumomin ilimi mai zurfi ba dangane da wannan lamari Jiya ma muna nan mun yi rankwantar mun yi babban muhawara tun da sa har da maraice tare da sabon minista mai kula da ilimi mai zurfi mun kwatanta mishi ya shaddada mana da cewa in Allah ya yarda cikin kwanaki na tahe za su samu su magance wannan al'amarin su kuma wannan 'yan makarantar Nijar wanda suke son su kai can turai su karatu wanda dose in su ma har an yi aktarkan shi su dan dakanta yanzu duka hanyoyin jirgin sama duka an rihe diyar da za a yi in ma za su yi fase ta wata ƙasa daga nan sai su tahi sai a ga diyar da ya kamata a yi kuma kahin nan hukumomin mu na ƙasar mu ta Nijar su diddi ba su gani yadda za su yi don saboda a tura su sai su karatu. Matakin rufe iyakokin Nijar da kungiyar sai dawo ta ɗauka a wani bangare na jerin takunkumin da ta kakaba wa ƙasar bayan da soja suka yi juyin mulki da matakin rufe sararin samaniyar da majalisar CNSP ta ɗauka don dakile dukkan wani yunkurin kai farmaki kan shugabannin juyin mulkin abubuwa ne da manazarta ke ganin idan aka ci gaba da tafiya a haka ka iya shafar sha'anin karatun ɗaliban ƙasar da ke jami'o'in ƙasashen waje. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.